26 a wata na safari jira'ar 248 wani dace da safiya ta tara a wata da takwas shekarar 2026 miliyar ta annabi isa a alisar tattara a daidai irin wannan lokaci daga kuma wannan cibiyar ta mai albarka cibiyar ta salahuddin al'ayyubi daga umar zakara kamar kuma birni da kewaye kuma municipal a ƙasar mu ta Najeriya wanda a daidai irin wannan lokaci muna tare da littafi na bidaji mutafakir a ƙarshen shirye-shirye mu na fassara kai waɗanda suke da alaƙa da rayuwar mutane ta kai tsaye ko dai ya zama cewa cin addinin su ko mu'amala ta yau da kullum ko makamancin haka wanda yau wannan littafi da muka ɗauka da su jumi ta fakihi mafarar mai koyon ilimin fito mafarar mai koyon ilimin fito shi ta yanci masu biya su mutu da wannan hikimar ku wannan littafi shi ne ya yi ƙoƙari ya bi da shi ta hanya mafi sauƙi hanya ta zamani shi ne a yi a ta'asil ƙabla tafriyar kawo ƙa'idojin abu da dokokinsa kafin a shiga shirhi da bayani a kansu da wannan zai taimaka wajen ya zama abin haddacewa ne na kuma yi kokari tattara matsaloli tare da zubin bincike littafi karami ne a hannu amma babba ne ta fuskar fa'ida kwarai da gaske kusan dinta da suke da alaka da fito ko addini ya taɓa matsalolin su a ci. da wani malami har yanzu yana a ra'ayi a cikin misra shekku da abdulsalam bani ya rubuta tafai makamantan waɗannan da yawa wanda sun fara shan muna fatan allah ji sarki ya ƙara masa lafiya ya kuma karɓi wannan aiki na wani shi baki ɗaya ya sa mu a gidan aljanna firdausi kuma a ci wannan shiri kamar da aka sani kuna tare da ɗan uwanku abokinku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 المتفقه دغل كلمه فقه يفقه التفقه تفقه يتفقه تفقها التفقه شيء اي طلب الفقه تدريجيا شيئا فشيئا نيما نعم، يدوم بيتو واتو هنكلي هنكلي دغه متاكي زو متاكي كيف تشي متفقي المتعلم ان غادي يكون حدوث الشيء تدريجيا دائما بده يزعك او تطع على wato ma'anarsa hudusuhu tadarrujan ah, shay'an fa shay'an abin fara a hankali a hankali ma'ana tubalan da mai dalibi zai hau wajen yin nemi ilimin fito. za mu shiga babi na farko ya ɗauke shi akwai kitabun tsahara kitabun tsahara da ƙashinsa akwai babuka guda goma sha ɗaya lallai ne duk wanda zai karanta a tsahara ya sani zai karanta abu goma sha ɗaya wani tarin ya fara na farko shine zai karanta abin da ake kira wacce kitabun tsahara shi na awalin kitabun tsahara littafin sarki wafi a hada ashirar babu akwai babu goma sha ɗaya a ciki na farko babu miyayi babu da ke magana akan nau'ikan ruwa da mutum zai ibada shi babu miya babu da ke magana akan ruwaye miyahu ruwaye ma'un miya an gane ko ruwaye ruwan da za a ibada da shi da ba na biyu babu tsaniya babu da ke magana akan mazubai da za a ibi ruwan a ibada da shi na uku babu ƙabarin haja babu da ke magana akan biyan bukata ma'ana shiga ban daki fitsari bayan gida da shuransu na hudu babu siwaki. babu da ke magana akan abun goje baki ko goje baki ko asuwaki na biyar babu rubo babu da zai magana akan alwala na shida babu mafi alal kusayin babu da ke magana akan shafa bisa na shida babu na waƙi bilobo babu da ke magana akan abubuwan da kai tsaye suke warware alwala wanda ake su ahdad kai Nan bakwai babu ghusl babu da ke magana akan wanka na tara babu tayammum babu da ke magana akan timama Mana na fata bugiri a dake shi ko a buge shi ko a shafe shi da niyyar yin wata ibada wacce take daukar wato alwala makofin alwala za mu ji wannan na sha ɗaya babu idaratul nijafa babu da ke magana akan kauda najasa idan aka ce najasa ko dai a babu mai sallah ko a gurin da zai sallah in ko daga cikin bisa fita ba ba najasa ake kiransa ba ana kiransa hadas bambancin najasa da hadas abin da ya fito na min ahadi ne. da abin da ya fito daga dubura ko farji ko al'aura ana kiransa hadas idan kuma ya shafi ya shafi mai sallah cikin kalau sunansa najasa in gurin da za ka yi sallah shi ma sunansa najasa na na sha ɗaya babu shi babu da ke magana akan al'ada ta mata to ka kira a nan ɗalibi sai sani sanda da tattauna akan abu da ake yasa a tsahara to zai fice ta wasu babukan nan guda goma sha ɗaya to malam zai ɗauki wannan babukan ɗaya bayan ɗaya ya ce babun miya babu da ke magana akan ruwaye To an ce ma'u an gabo ma'u shi ne mufrat ma'un shi ne mai kufra ta yi ne alhamza ta cikin ma'un ba filiya ba ce shi ta ta bayyana a cikin jirgin shi ta koma miyawu mai mukun miyawu da ka'ida ta sarfi shi ne idan gana su ta gane harafan suna a asiliya ne ko akwai za'ida ko akwai badal to mai da shi jirgin kamar sama'u wa'ad an gane ku sama wa bina'u binayat kaga ma'u miya ne wannan kenan wa fihi ba'dun wahid a cikin babu miya akwai doka kwaya daya wa fihi ba'dun wahid akwai doka daya doka ita ce mai ku akwai ka'ida daya aida shine kai miya miyahi talafatu rabe-raben ruwa ya kuma ke kallo ruwan ce shi ruwa a san da muke tattauna a babuka na tsahara shi ruwa me alaƙa da tsahara shi ruwa akwai doka guda uku a kansa shi ne a samun miya rabe-raben ruwa ya shi ruwan nan ya rabu gida uku shi ne a ce a samun miya ne talatatun rabe-raben ruwa uku ne da bakwa akwai tsahorun wato tsarkahun baƙi ala khilkatihi wanda yake tabbatacce a yadda Allah ya halice shi yadda aka halice shi a gurin da yake yadda aka halice shi yadda ya dubo daga sama an gane wani abu bai shi taba shi ba shi ta Allah ya amince ruwan sama tahura wa anzalna minas samai ma'an tahura kaga tahura mun suka da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa daga sama na biyu tsahir kaga akwai tsahir akwai tsahur akwai tsahir to tsahir din nan wa wanda zai khalaqa tsahir ne wanda wani abu mai tsarki ya cakuda da shi ya gaura da shi a akhrajahu sai ya fitar da shi an istilaqihi wato gabarin asalinsa ya fitar da shi gabarin asalinsa to shi kuma da fahir akwai fahir mutahir akwai fahir zai mutahir mai tsarki mai tsarkakewa akwai mai tsarki wanda ba mai tsarkakewa ma'ana wanda yake mai tsarki mai tsarki ya wanda abin mai tsarki ya tafi da shi amma bai kwace masa sunan shararuwa ba kai abin da ake so za mu ambaci shi zan sai muka dauko lemu muka haɗa ruwa da kala da zaki muka sa fulebo ya zama mai lemu a ruwa ne zai a ba ruwa bane sunansa lemu to ke mai abin nan wannan kalar da abin da aka zuba masa additive shi ya kwace masa sunansa na mai ruwa kun tabi abin da ya faɗa ki ko za ka yana na aidi Allah ne ce shi idan ya kwace mai sunan ruwa sai ce tahir gairu mutahir in bai kwace mai sunan ruwa ba mu mutahir ba wanda bai halaka wa tahir shi ne wanda abu mai tsarki ta kula da shi ba akar jahu ya fitar da shi an itilaki gaban sunansa na uku najison ruwa mai najasa ba wanda bai khalaqa wa najasa shine wanda da ta ji cakudu da shi ba gayyarar a haida a sabi talata sai ta canza irin kifofinsa guda ɗanɗanansa launinsa ƙamshinsa an gane ku najasa ce ta shiga ta kwaci mai cikinsa kawai kenan a wani wanda ya cakudu da najasa ta yadda za a iya cewa wato bai kai kullace ni ba a jikin abu mama to shi kenan kai da wannan za a iya cewa ya ɓaci da za ka iya ruwa kofi ɗaya ka samu dubban fitsari ka zuba ya lalace da bai kai kunna sai ni ba ko buci ki ka dauka ka ɗauko ƙwanƙwala ta da fitsari ya lalace amma ya kai drone bi dan ka zuba fitsari ko ko ɗaya ne ko fi lita nawa ne lita uku lita biyar ka zuba amma bai canza ka ba bai canza ɗanansa ba bai canza ka ba wannan da ta tabbata kwace mata sunan ruwa domin zakar da ma'ukula sai zama shi min khamsu idan ruwa ya zama duron biyu ne datti a wato kaza wato najasa ba ta lalata shi da ya hamil khamsa datti har sai idan ta shiga jikinsa sai da ake ta kwafi mai launinsa ko ɗanɗanansa ko ƙamshinsa mun ji wannan a cikin almiya akwai ma uku za ka ce rabe rabe ruwa ne tahurun tahir najis to albabu alaniya ko alkanki asani na biyu باب الآنية باب يكي مغانا حكم مذبي الآنية جمع لنا آنية أبعلة أبعلة أفعل أفعال فعلة باب يكي مغانا حكم آنية مذبي يشون قرية قرية إذا لا يأفعلي دشو وفي خمسة بوابطة أفعي كائدو جيبير أكم ولا وكل دولنا نفرقوا أبواب الأول دوكاتا فرقوا يباح استعمال كل الآنية أن هذا الدعي أفعال ذكا مذبي إلا الذهب والفضة بند والبند أذرفا كده دكاتة فرقو كده الضابط الثاني نبي آنية الكفار طاهرة مذبي نكافري ما تفركيني ما لم يعلم متقرب أسنشوا أنهم شوى سوكا فلن يستخدمونها سنة أمفاني لتفير جاسة أتكلم جفافة an gani ma'ana suka ɗauko maka ita wacce dama suna yi ko sabuwa da suka iya ko ko ne za ka iya cin abinci da inji za ka iya amfani da ko ka yi alwala in sabo ne amma an san suna amfani da shi da ta samu za ka ibada da shi ba an gane ku. mun ji wannan kenan ƙa'ida ta farko duk mazubai an halatta ya amfani da su banda gwal banda azurfa ƙa'ida ta biyu an yi duk kufa tsahira tol ما دبنك فريد أرك كان ما دبي علم متكرر أصلاً شو أنهم يستخدموها شو أنهم يستخدمونها شو سنة أمفاني سنة في نجار في سكنة الضوء الثالث دوكا وتأكو عظم الميتة ودوكشن دك موشي ما أنت الميتة شنو ما مات حد فاهم فيه دعوة دي مثل كانت شنو موشي عظم الميتة أشم موشي وقرنها دقوانت وظفرها da farcenta wa hafiruwa da kofatanta wa sha'aruwa da gashinta wa sukuwa wato da fatarta wa rishuwa wato da gashinta ga tsuntsayen kiran bayan duwa inda tsarkaka ne duk tsarkaka ne a ji wannan abuwa fi tsoro abin doka ta wudu jami'in jirudin mai ɗaya dukkanin fatu dukkanin fatu dukkanin fatu da kake gani na mushe ta tuhuru suna tsarkaka biddi babu da jima ilal kalba wal khinzir banda kare da alaji ban banda kare da alaji ayyuma ihabin dubir a gani al-dhabit al-khamis doka ta biyar yusannu taghtiyatu al-aniya an halatta a rufe mazubai wa ika'ul asqiya da kuma wato daure bakin matubai wa gilaqul abwabi da rufe kofofi wa zikrullahi alaiha da ambaton Allah akan ta inda naumi yayin bacci الثالث نوع باب قضاء الحاجة كذا لك تشاء كنا من كنا بيو إلا من تولوا باب قضاء الحاجة باب لك مغانا أكم بيان بكاته وفيه ثلاثة بوابطة a cikin biyan bukata akwai doka uku abdabitul awwal doka ta farko ma ya haramu sittan abinda aka haramta yayin biyan bukata fitsari ko bayan gida abinda aka haramta guda shida ne ka ji wannan na farko kibla qibla kadan al-qibla wa a da ba ta baya bila hajir ba tare da wani shamaki ba inda shamaki ka ji gurin da yake mukhatta gurin da yake waye ba ne na biyu fi kari a tsari a tsakiyar hanya wa zilli da inuwa kuma wani nas da mashayar mutane a ramun da mutum ya ce zai fitsari a na uku wasu kubun a kankanin kabaruruwa wani shi mutum ba zai fitsari ko biyan bukata ba na hudu filmatin rakin a ruwan da ke tsaye ba gudu ke ba wannan kenan na biyar filmatin a masallaci shi ba za a yi ba to ga kenan wannan ma ya haramu wanda ya zama haramun ne a biya bukata a gurin gasu nan guda biyar na shida alifin ja shi ne cikon na wancan alifin ja yin tsarki biraufin da kaji na dabba rawun kashin dabba kamar kashin jaki ko kare ko akuya ka ce za ka ɗauka ka sa kashi ka wanke kashi a wa'azumin ko kashi a wata amin ko mutum ce zai ɗauki abinci goge da ta tsari shi a wani guda shida sun zama mai wato an haramta a kusance su yayin biyan bukata abuwa bi tufani doka ta uku a doka ta biyu ma yi kuran wanda shi ba haramun ba ne makaruhi ne asali alharam shi ne ma na hannun shari'a ala wajen izar yu'aqab fa'ilu bi sabu tariku da abin da mai shari'a ya ce kar a yi ta fuskar tinsa su cewa kar a yi din kuma ya zama cewa za a yi hukuma ga dukkan wanda ya aikata kuma za a ba da lada ga wanda ya nisanci shi wannan aikin su haram al-makruh shine ke cewa ma yukra wanda kuma aka kyamata a cikin biyan bukatar abubuwan da aka kyamata arba'atun kuma guda hudu ne na farko al-kalamu fi asna'i qada'iha yin magana ko hira fi asna'i qada'iha ana tsakiya ana tsaka da biyan bukata ko fitsari ko bayan gida na biyu albawul fi mahabbin rish yin fitsari a magudanar iska inda ka san idan iska tana gudu ko gaban guguwa ko kuma inda duk arzikin iskan mutane tana tubuwa sau da menene lagos albasa za a bata musu gurin kware da gasu. yawa na uku istishab ma fi zikirullah dauka abin da ya zama cewa akwai ambatan Allah a jikinsa kamar zobe wanda ka mutum ya sa akwai sunan Allah a ciki kamar wani abu da shawararsu shi ta ga wannan ma zai bari zuwa ga sha laya wasa ne da sunan Allah bayan ganin cewa ta haramu na hudu na na hudu a rikicin ja'u bilimin tsarki da hannun dama duka wannan duk wannan makaruhi ne makaruhi ne ba za a amfani da su shi makaruhi a wajen malamai shi ne ma na hannun share na ala wajen izza wani tsari wa lisaru tare tariku wala yu'aqab fa'il da abin da mai shari'a ya yi a kansa ba hani na wajen ci ba ya zama kuma ana ba da lada ga wanda ya nisance shi amma ba a hukuma ga wanda ya aikata shi الضابط الثالث دوكاته da يستحب abin da aka so a yi yayin biyan bukata guda uku ne na farko البسملة ين بسم الله والاستعاذة تتوى أعوذ بالله قبل الدخول كفر شبا ما أتوى بسملة فين ذاك بسم الله يكوي بسملة فضلك بسم الله الرحمن الرحيم تسمية تتوى بسم الله أما أسلي أو أنا بابشي إذا أخذوا وتوقع بسم الله الرحمن الرحيم سريع بعض الديزو بسم الله الله إني أعوذ بك من خبث الخبر وأنا كنا أسألي أنا كنا وأنا تسمية بس وأنا كنا فقط بسم الله الرحمن الرحيم تسمية فقط بسم الله نعم أبو نبركو نرجع أول دارسو البسمة لا بسم الله والفي عادة لني مسألي قبل الدخول كفرش قبل ذلك نبي تقديم الرجل اليسرى قبل ذلك أبو هبو fidda yayin shiga wani yumna da gabatar da dama in khuruj da yayin yayin fitowa na uku qawlu gufranaka fadin gufranak ba'da khuruj bayan an fito ba kana ciki za zaka ce gufranaka ba sai bayan ka fito wannan hadisi sun zo a sun na abuwa Wani mun ji babu ka uku kenan babu siwa siwaki babu na uku a cikin wancan babu ka goma sha ɗaya wa khisali al na hudu kenan a cikin babuka goma sha ɗaya babu cewa babin ci da ke magana akan asuwaki wa khisal fitra da ɗabi'u na sunna ɗabi'u na sunna da ɗabi'u na tsafta wa fi dhabitan a cikin wannan akwai doka biyu adhabitul awwal doka ta farko awqat ta'akkudi fi shibab siwak lokutan da aka so wato ai aswaki sittatun guda shida ne na farko inda rubo yayin alwala نبي عند الصلاة يا يعني يسلم نوم عند الانتباه عند الانتباه من النوم يا يعني يفرق هذه الوقت نعم نوم عند تلاوة القرآن يا يعني يكرة القرآن نبي عند دخول المنزل يا يشبع جدا نشر عند تغير تغير رائحة الفم يا ينشنجا ور باك وارم باك يا متي أبدي باك ya je yana ba da bashi ko yana magana ana ko da kai to ce mutum ya sa asuwaki ya abin nan wani doka ta farko kenan abubuwa sari doka ta biyu khisalin fitra ɗabi'u na sunna ko ɗabi'u na tsafta hamsin guda biyar ne na farko an khitan yin shayi ba kaciya yin shayi na biyu istihda al-istihda aske gashin wato aske gashin hamata a kumara a sai wato hankul halin kina ana ce ita shida ta wanda aka amfani da abu mai kaifi dalili akan cewa ba lallai sai an yi amfani da tsawon hanya ba a lista shida aske gashin mara na uku na tukun irfai aske gashin hamata na hudu kwafi sharibi rage ko aske gashin baki na biyar takalibul afar yanke faranta wannan kira wannan kira su kusan fitara da biyu na sunna khamisan na da daga ci sha ɗayan nan babu ruhu babu da ke magana kan alwada wa bi salatu bawabita a cikin sa akwai babuka ko dokoki guda uku الضابط الأول دكاتب da فروض الوضوء فلله أولاد ستة guda shida ne na koyi abu da ya cire akan na malikiya niyya an gane na farko ghafil waji wanke fuska wa min al-madmada a cikin sa akwai kurkurar baki wani cikin shaq da shaqar karuwa an gani ya fi kama da wata ta hanbali da ba shi mamu shaqar na uku na biyu kai ghafil yadin wanke hannaye ma'an bifaqain tare da gwiwoyin hannu wa takhlil asabi' da ya yatsu yayin wankewa na uku masu shura a shafin kai wa min junani kunnuwa masu a cikin kan abu junani mai ra'ayi na hudu zakar rijilai wanki ababuwa ma'an ka'abai tare da idanuwan sahu wata khalila asabi'i hima da tsebe yatsun ababuwa khamisan na biyar al-tartib jerantawa daga an gane wannan fi wannan fi wannan jerantawa tsakanin furanni na shida al-muwala tsam daya al-muwalatu tsam daya shi ne ake cewa gaggautawa an gane ko sanin ma'ana kana gama wannan ka wannan kada gabar da ta fice ta bushe kafin wanki ta gaba eh. aka yi soyayya a nan su amma a wani kyan nan yana daga cikin yana cikin mai wani malikin ce a cikin suna abuwa da tufani doka ta biyu shiru tsoro sharta a nuna tabba a cikin guda bakwai ne na farko in ki tsaro ma yi ji babu yanke duk abin zai wajabta shi yanke duk abin da zai wajabta ta ma'ana duk abin da ka san zai iya wuta ka sai ka canza da to ka kai shi an gane ko na biyu al-islam musulunci kafiri ba zai alwala ba ko ya bai fate ba na hudu anniya na hukai ko نوب شيء النية نية نوب نشي العقل هنكلي نبي التمييز رضي بيوا أنا يسوى نبقل أن يسوى نبقل لا بجي ثالثا نشي الماء الطهور ين أنفعين دلوقت أركايا ين أنهلات نبقي إزالة ما يمنع وصوله كون دوانا أجزيه هنا رواية قمي قبر ko ya sadu zuwa gabar da ake ce su a wanki yawa abdul istalif doka ta uku sunan rubo an shuru sunanin amina guda goma ne a tasmiyar yi bisimila na biyu a siwa biyan asuwaki na uku ghafil tafayin wanki tafin hannaye na hudu albada'a farawa abu na gashin waje kafin wanke fuska bil madmada rifisha Mana a fara wanke fuska kafin a zo kurkura baki da shafa na na shida hanibiyar mubala fihima a kai koli wajen kurkura baki da shakarwa da gairu sa'in ga wanda yake ba mai azumi ba na shida ta halilun lihiya tsefe gemanya alkasifa wacce take mai kauri ko kakkaura na bakwai ta kadibul yumna al yusra gabatar da gabar dama akan tagu idan gabobin biyu ne ta takwas al ghaslatu thaniya wa thalith wanki na biyu da wanki na uku duk shi ma sunna ne na tara dalkul a'dha cuccuda gabobi na goma addu'a ba'dahu bil ma'thur yin addu'a a bayan solatin bil ma'sur da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu sadisan na shida daga cikin babukan al-bahara babu al-masjid al-khuffain babu da ke magana akan shafa bisa khuffi wa bi thalathatu bawabit bi a cikin sa akwai ثلاثة ضوابط أقول قاعدة جيد أول الضابط الأول قاعدة تفرق شروط المسح عن الخفين shar'an shafa a bisa kofi salatu guda uku ne na farko lukusu huma sanya su ba da kamalin tsahara almahiyya bayan an cika tsarki da ruwa ma'ana kamalin tsahara almahiyya ma'ana bayan kayi wankan da na ba cikin da alwala ko bayan kayi alwala na ba ta an gani na biyu saturu ma laifaifewa wato fitir wani galibin mahallin barbi ya zama wannan wato kufur sun fitirce mafi rinjayen gabar da yawa jama'a wani da za a ce ya tsaya kamar faɗi ko kilifa ko afshu duwannan ba za a ce ya amsa shafa domin bai fitirce kusan duk gabar da za a ce a wanke din ba na uku a harto ainihin ma zama su kasa wani tsarki ne kufur bayan kai za ka saka da tsarki su wani babu najasa a cikin su abbabi tsani doka ta biyu mubdilatul mashi an kufain abubuwan da suke wato bata shafa bisa kuɓi sanatun guda kuɗi na farko alhadisul akbar babban kari alhadisul akbar na biyu inkida'ul mujja ƙarewar lokacin limukimi yawan walaila wanda ke zaune a gida dare da yini wal musafir salatu man manufan ta bi kuma kwana kenan ko alwarka ta kai ko ta kare ba in dai wani lokacin ya wuce to shafa bisa kufi ya kare na uku kalmar mamsuhi alai wato cire abin da ka sha shafa a kansa ya bata wannan shafar abubuwa bisu tsari doka ta uku muddatul masjid ala kufai tazarar lokaci ko tsawon lokaci ko kuma adadin lokaci na shafa bisa kufi yumsahul muqimu ko yumsahul muqimu yawman wa layla mazaunan gida zai shafa yini da dare wal musafir matafi kuma talatu iyamin zai shafa da kwana uku ko yini uku wala hunna da jararinsa babu na ke wudu na bakwai sadi sabi'in na bakwai babu na wasu bilwudu babu da ke magana a kan abubuwan da suke warware a nuna wafi babu tsawani a kan wannan akwai doka biyu abuwa fitar awal doka ta farko na wasu bilwudu'i hamsatun abubuwan da suke warware a nuna guda biyar na farko an kharij min sabilai duk wani abu da ya fito daga ɗaya daga cikin kafofi biyu na biyu zawalul aqli gushewar hankali na wanda yake da alwala autar tsiyadu ko kuma lullubewar hankali nasa bi ijma'i wato da farfadiya aure min ko bacci mustagrikin wato mai rufewa mai tilmiyarwa bacci da mai karfi yadda bai san wanda suke wajen su na uku masir farji al'auna, al'aura bi bakirin kaf da cikin tafin hannu wani shi yana ɓata alwala na hudu akwai lahimin ibili cin naman tsohon rakumi shi ya ce akwai lahimin jazuri an gane na biyar irci kawun hasane ne haduwar al'aura biyu inda aka samu wannan shi ke daura ta kari na shida a ridda fita daga addinin musulunci sai idan ya fita daga addinin musulunci sai dawo sai ya canza alula yawa الضرب الثاني دوكا كاتب يحرم عن المحدث حدثا أصغر ثلاثة أبو بو أبو سنة هرمتو أبو متن وان دي كري حدثا أصغر كرمون كري نفر كو كاشي لنانتي كرمون كري كو توساتي نفر تانغاني دي ناجي أولا كرمي لبابا دي كرمون دريسا أي حدي ko karamin da zai sa a ce sai an duk abin da ya kada da ya zama ana kyan babba amma duk wanda a ce kawai ɗaula za a canja ana kallon su ƙarami ya ce na farko a salatu mai ƙaramin kari ba zai salla ba na biyu a a tsawafi a cikin allah mai ƙaramin kari ba zai ba na uku masu mushaf shafan ƙur'ani ba zai ba amma wanda zai ta ba. saminan na takwas da wuce babu mutum sha ɗaya babu hukumi babu yake magana kan wanka wa biyu kalmatu dawabita a cikinsu akwai dokoki ko ka'idoji guda biyar abubuwa bin awwal aida ta farko muji ba su hamsatu abubuwan da suke wajen tafiya an yi wanka guda biyar ne na farko kurujin mani fitowar mani na biyu irtikawa da fitane ne haɗuwar ma'aura al'aura biyu na uku kurujin damar shaidu fitowar jinin al'ada na khuruj jamin nifas fitowar jinin biki jinin haihuwa na biyar islamun kafir musulunta kafiri musulunci kafirin ya musulunta sai wanka abdul sani doka ta biyu shuruɗu sihatul gusuli sab'a sharɗan inganci na wanka guda bakwai ne na farko in ki za'a ma yujibu wato yanki wani abin da ke wajabta shi yake wajabta wanka mana inda har al'ada tana dubuwa ai bar shi e wani kina na biyu a niyya niyya niyya wani kina e amma wanda ne ba lalle an furta ta ba mutum ya je ebo ruwa ya goye shi gaban daki ya tube zai wanka a ce dubbe niyya ba kamar saurin ya azumi a ce mutum ya je su yi abinci ya dafa ya sauri ya zo na a ce dubbe niyya ba ka je ki alwala ka shigo masallaci ka shigo sahu a lokacin ka ce mace a daidaita a haɗa ka faɗa a ce duk baka duba da niyyar sallah ka zo ba <laughs> na'am na farko in ƙiba ma yin jibo yanke wajen abin da yake wajen wanka wannan shi ne sharɗi na ingancin wanka Idan zama shi abin da zai sa wankan ya tsaya al'ada ta tsaya manin ya je da zuba wani kenan kuma kafircin da ke ya dina haukan da yake ya warke rashin a kaga hankali kenan da yara ana akulu hankali ko hankali a rana rarrabewa na shida alma'u tsahon samun ruwa mai tsarki na bakwai izalatu ma yamna'u da kawai duk wani abu da zai hana shi ruwan yake jiki da gaɓar da ake so kai abubuwa bitar salis doka ta uku a cikin abubuwa to sharɗai na ingancin wanka farjin gusiri washe farin da wanka na janaba ko na jita farin wankan guda ɗaya ne shi ta'amimul badani bilma gami jiki da ruwa jike jiki da ruwa abdullahi turabi doka ta hudu sunan gusul sabu'in sunanin wanka guda bakwai ne na farko izalatu ma lauwar sabu ya da abin da ya bata mai jiki din min hazan na najasa ne idan kuma lawwasu ya da abin da zai bata shi din min hazan na najasa ne na biyu alubu qablahu wa tarku rijlain yin alwala kafin wanka sai ku zo yi wa tarku rijlain da barin ababuwa sai a ƙarshen wata ka mutun ya wanke su na uku gusul a'dha'i thalathatu ko gusul a'dha'i thalathatu wanke gabobi su uku na takwas a tayamun damaitawa ma'ana duk wata gaba an wanka na janaba ko ka na biki ko na abu a fara da dama ibda'na bi mayaminiha wani ke da fara da dama muke na biyar almuwala tsam daya yin maza maza a gama na shirya a jalfu cuccuɗawa na bakwai ضرب الرجلين وجه أبابوها بمكان آخر أو نقول اندبر الضابط الخامس دوكات بير الأغسال المستحبة تسعة don gojin wanka da aka so a yi a shari'a guda tara ne na farko gusul juma'a wankan juma'a musahabi ne an so gusul juma'a wankan juma'a na biyu man gaskana mai yitan wanda duk ya yi wanke mamanci shi ma yawon ka shi ma laisa wajiban an so na uku lil idai wanka saboda tafiya idi babban sallah da karama na hudu al-igmar wato farfadiya yi wanda ya farfado ya tashi wanka shi ma laisa wajiban na biyar al hauka mutum ya warke na shida al-mustahaba mai zubar da jinin cuta likulli salati an soke wanka bisan da rafi ki kuma da dai ta wajiba duk sanda wanka wani ke na bakwai lil ihram wanka don ɗaukar ne aikin hajji ko umara na bakwai lil khuli makkah saboda shiga maka shi ne ta wajiba na tara lil wubi bi arfa don tsayuwa arfa mutum yi wanka باب تيمم تاسعا لترى باب التيمم باب اللي تبغانا عن التيمم شي ما يجمع عن التيمم على القصد لفاته ولا تيمم الخبيثة كرق النفاتي ممونة كابا أنت سوى أنا لفاته بولي نسي ألا لبولن دذاك كذا كتب التيمم وفي ثلاثة بوابط آه، تكلس أوكي دوغو كيكو قائدو جيكو داو الضابط الأول أين تفقو شروط في عدد التيممي ستة shardan inganci zai taimama guda shida ne na farko aniyya niyya na biyu al-islam musulunci na uku al-aql hankali na hudu at-tamyiz rarrabewa kasa akwai hankali akwai kuma shi rarrabewa yanzu kamar ya zai shekara goma ko shekara hudu yana da hankali amma ba lalle ya rabi wannan kaza bane wannan kaza ba na biyar ina ijamul ma rashin samuwar ruwa au ta'azzur istimali ko wahaltuwar amfani da shi ga ruwan amma ba za a iya taɓa shi ba kai amfani za a iya mutuwa ko sanyi ko wani makamancin haka na shida an ya kula bi sa'idin ya zama wani yana da wani wato ya zama an yi ta da wani bigire bayanin mai tsarki da hugu ba a samu kura a kan gurin ko kan ta yalla inda da kura wacce za a iya taɓa ta da itimma ko kan dutse الضابط الثاني يكاتب فرد تيمم ثلاثة فرلن تيمم أبو داخل نفرق مدح الوجه شاب فسكا نبي مدح اليدين شاب هنه إلى رفقين تارد ويان هنه أرسل وساعد ونكا نوكو شنو الموالاة ينقل قاوكو تمتايا الضابط الثالث dokatan lawaqibut tayammumi abunda suke warware timama salatu guda uku ne na farko da waqibul wudu duk abin da yake warware alwala to yana warware timama na biyu wujudul ma samuwar ruwa in ga ruwa shi kenan sai amfani da shi in ko kai timama ba sai yanzu ka tsora da alwala sai na uku zawalul mabish yace zawalul mabish ɗerewar abin da aka halitta ya amfani da shi shi ne ruwa an gane ko ce ɗerewar ita kanta ce mamar ake mamar ta ita ce daga ruwa an tsani shi a ce ko gushewar abin da aka halitta ya amfani an aike mamar saboda dalilin babu idan ta da jasa wannan ashirin na goma باب idarsu najasa babu da ke magana akan كون آه، نجاسة وفي أربعة arba'atu أقول لكم كيف قاعدة ka'ida الضابط الأول دوكات لكم النجاسة عين النجاسة عين النجاسة إذا نجاسة عين مستقذرة هنا أسامو ونغم عين أبدا لا أقول لكم أتبع مستقذرة أبن قامتها شرعا أشرعا شيء يزول حكمها بزوالها hukuncinta yana bucewa da bucewarta ah. Wani bi gairi ma'in ko da ba ruwa domin alhukmu ya dumu bi wani illati ya dumu bi wa dawami illati wa yadul bi illati hukunci yana tabbata da tabbata hukunci wato abu yana tabbata da tabbata hukuncin ta yana hukunci yana bucewa da bucewarsa annajasatu ita ne ta ainu wani abu ne mustaqazara abu ne abun gani ko a taba wanda yake abun kamun shari'a a shari'ance dole hukuma hukuncin ta yana gushewa bi da wali hali gushewarta walau da gairi ma in koda ba da ruwa bane الضابط الثاني دوكا تبيو لا يشرع العدد با شرعا تعددي ba wani الترتيب ko jerin tawa illa في لعاب الكلب wato fati sai a kan fita wato sai a cikin miyan kare fil ina'i idan ya ci yi lallage ko ya sha ko ya ci a cikin kwano ko ƙwarya wani hauli ma'ana ba a sharɗanta sai an wanke guri su kaza ba ai wannan hudu ga ba sai an wanke ta so biyar sai an wanke so uku a karin kare ne an gane ko wato wato yake cewa afiru sab'an a wata ba kuma afiru sami da bitura an gane ta الضابط الثالث دوكاتا بول الغلام تسارين يانو الذي لم يأكل الطعام وجب abinci ba. bi sha'awatin dan sha'awa bai ba da cin abinci dan sha'awa ba a akwai mamarcin abinci ake ɗauka a bashi ba za su saba yi amma da ya wayo za a ba shi wanda sai haka wanda sai karba to duk wanda ya fara rarrabewa din nan to fitsarinsa da tafiya ne akwai cewa wannan bawul gulami tsarin yaro alabi lam ya kuli ta'am wanda bai ba fara cin abinci da sha'awa don sha'awa ينضحوا تبتال تقعي مسيحي وبقول الجارية بطار نيارو يبسلوا أيا كانت أبا تشكوي كوما يبيتك الضابط الرابع قائدة قدو كاتبو الإسحالة الضابط الرابع يوه الضابط الرابع دوكاته هدى أكا وانا أكا كودا نجيبتها al-istihala mutayyar yi wani abu da zai iya kauda na jasar daga guri mai tsarkake ta yi da za a sa wuta ta kama a wuta ko a ebe kasan gurin shi ne istihala na sha daya cikon babuka goma sha daya na tsahara babu shaibi babi da ke magana akan al'ada wabi sanatatu bawa biyu akwai ka'idoji ko doka guda وكون الضابط الاول دكاتب الدماغ الخارجة للمرأة دونغو جن جنا ني سكي فتو داغي سكي مات سرات سودا حيبون الادا حيلا نبي نفاس جنن بيكي نوفو استحاضة جنن شوتا جنين نلوغا الضابط الثاني قائدة تبيو يحرم بالحيض sab'atu ashiya abubuwa guda bakwai suna haramtuwa idan da al'ada na farko aljima'a ku. miji ba zai taki ya da tana al'ada na biyu al-salaku saki na uku al-salatu sallah na hudu al-siyamu azumi na biyar al-tawafu tawafi ga dakin Allah na shida al-muksu bil masjid zama ba shiga ba zama a cikin masallaci to wannan sashi a babu haram wannan akwai kalubale don sai ya ce da shi hajjar khaira ko da aure musulmi an gane ko wato salamu ya ce ya ajiye da musalli wannan ke wani akwai ne kanta amma ka san shi kenan yana da waje zama a masallaci na bakwai maksar musu har shafin ƙur'ani shafin ƙur'ani to shi ma akwai manganu a kan wannan abbabi doka ko ƙa'ida ta uku yubahu ba'dan in shaidu wa qabla a shiya yi ba yubahu wasu abubuwa sun halatta ba'dan in shaidu bayan al'ada ta ya kare ta yanki wa ƙabalin al kafin aiwanka wanka kafin a yi wanka salafta ashiya abuwa uku sun halatta a siyamu ya halatta a ɗauki azumi mace ta gama al'ada ba ta yi wanka ba ta iya ɗaukin azumi na uku a tsalaku sakin aure za a iya sakin ta ko za a iya dawo da ita na hudu al-muksu bil masjidi bi wudu'i zama a masallaci idan ta yi al'ada Gracias.